Wannan dai shi ne muruci, kamar yadda aka sani. Na san da yawa masu kallo sun san muruci, wanda yake da matuƙar amfani musamman ga maza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Insha Allah a yau bayani na akan muruci ne da amfanin da yake da shi ga lafiyar maza da mata har ma da yara ƙanana. In Allah ya so ya Shi dai muruci, kamar yadda aka sani, ba shi da wata itaciya ko wata bishiya da za a ce wannan ita ce bishiyar muruci ko kuma itaciyar muruci. A yayin da ake buƙatar samun muruci, ana samun ƙwallayen giginya ne, sai a binne su a lokacin da ba a fara ruwan sama ba. A yi haƙa ba wata mai zurfi ba, a jera su gwargwadon yawan da ake buƙata. daga nan sai a binne da ƙasa idan ruwan damuna ya dake shi shine wannan ƙwallon giginyan yake yin tsiro ya saki jijiyoyi a ƙasa wannan jijiyoyin da yake saki su ne suke zama muruci ma'ana su ne ake sarrafawa a matsayin muruci shi dai muruci yana da ƙwari a jikinsa kamar yadda giginya ko ƙwallon giginya yake da ƙwari hakan ne ya tabbatar da cewa in namiji ya amfani da shi to shi ma zai samu ƙwari a tare da shi a matsayin namiji yanda ake amfani da shi a wajen yara za a daka muruci ya zama gari sai a rika barbaɗawa yaro a abinci idan yana gudawa musamman gudawa irin na kashin haƙori wanda yara suke ko kuma wani abu da ake cewa gora wanda yara cikinsu zai birkice bayan an yaye su to ana baɗa musu muruci a cikin abinci ko a kunu in Allah ya da za a samu sauƙi mace kuma tana cin muruci yakan ƙara mata juriya tare da rashin gajiya yayin mu'amalar auratayya amma an yi itafaƙin cewa sai in ta kasance mai sha'awar cin murucin sannan zai mata aiki amma in ba ta sha'awar cin murucin ba zai mata amfanin komai ba ko da ta ci shi kuma namiji zai yi garin muruci ne za a iya haɗawa da kayan yaji wato kayan ƙanshi kenan sai a daka a riƙa sha a shayi inda buƙatar zuma to ya fi aiki in an sa zuma amma idan ba ka buƙatar zuma ba sai ka sa zuma ba sai a riƙa shayi da garin murucin nan cokali ɗaya ko da so ɗaya kake sha a rana in Allah ya so ya yarda za ka samu kuzari daɗewa ma'ana in kana da matsalar saurin inzali za ta rabu da kai idan kana da matsalar kuzari za ta rabu da kai idan kana da matsalar ƙanƙancewar gaba in Allah ya so ya yarda wato wannan muruci zai taimaka wajen rabuwa da wannan matsala amma a kula sosai ƙanƙancewar gaba daban noƙewar gaba daban ƙaramin gaba daban idan ƙaramin gaba ne da kai wannan muruci ba zai yi ma aiki wajen sa gabanka ya ƙara girma ba amma idan gabanka ya rage girma ne daga yanda yake na asali don kai amfani da muruci yana taimakawa wajen ƙara girmansa ya dawo ainihin yanda yake in Allah ya soya ya yarda assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amma a gurguje kafin nan ga mai tambaya ko neman ƙarin bayani in ka danna kan wato profile ɗina a ƙasan hotona akwai jan rubutu wanda za a samu wajen da aka rubuta kira in mutum zai kira ko ya tambaya a whatsapp insha Allah za a samu cikakken bayani assalamu alaikum